A sanarwar da aka bayar ta shafin Info mai kula da labaran da suka shafi sha'anin tsaro ne hukumomin Nijar suka bayyana niyyar gudanar da aikin tantance matasan da ke bukatar shiga aikin soja a faɗin ƙasar. Sabbin matasa akalla dubu biyar ne ake bukatar shigarwa a wannan fanni a yayin aikin tantancewar da za a gudanar daga ranar 1 zuwa 31 ga watan Mayun 2022 adadin da ya zarta soja dubu biyu da aka saba ɗauka a shekarun baya. A cewar tsohon ministan tsaron ƙasa Kalla Mutari, la'akari da yanayin da ake ciki a yau ya kai matsayin da za a ƙara jan ɗamara. Can da zauwa shugaba Isu Muhammadu muna ɗaukar dubu, haman kai muna ɗaukar dubu biyu. Yanzu an koma za a ɗaukar dubu biyar saboda a daina baɗar sojoji na wa'ansu ƙasashe su zo su kawo mana ɗauki cikin wannan matsala ta tsaro da ke gare mu. Saboda muna da buƙatar yawan sojoji waɗanda za su tsare wurare inda muke da karamcin eh, tsaro kamar kokin chadi kamar ƙasar maraɗi iyakanmu da najeriya kamar eh, ƙasar tawa iyakanmu da, da mali ko ƙasar cilibiri iyakanmu da mali da burkina faso dole ne a ɗauki sojoji isasshi su tsare mana ƙasarmu matasa 'yan Nijar masu shekaru 18 zuwa 25 da haihuwa ne ake fatan ganin sun shiga wannan aiki. Dalili kenan wani jagoran matasa Muhammad Sidi ke kiran takwarorinsa su ba da haɗin kai ga wannan yunkuri na kare martabar ƙasa. Kira na ga matasa shine eh, su da fifi don shiga cikin wannan rikirtamakin eh, za a cikin farin ƙasar Nijar gaba a cikin mu kuma a ko'ina. aiki ne na kare ƙasanmu na kare martaba ƙasanmu kuma na kare darajar ƙasanmu matasa su ne wanda suka haihuwa cin ƙasan nan kenan za su taimaka kawo kwanciyar hankali cikin eh, wannan kasar tamu. Mai sharhi akan sha'anin tsaro Alkasim Abdurrahman na gargadin waɗanda aka ɗora wa alhakin gudanar da wannan aiki su dage a kan mutunta ka'idodi domin tabbatar da an ɗauki yaran da suka cancanci shiga aikin soja. Su wanda nauyin yara ta kansu suna da kwarewa bisa kan aikin tunda suna yin shi shekara da shekaru amma tunda ya zama wani abu ne wanda za a yi eh, mai faɗi haka na soji da yawa to wani abu ne wanda yana bukatar tantancewa kuma musamman cikin garuwa ayyuka da masu garuwa saboda tantance halayyar mutanen wanda za a ɗauka saboda nauyi ne ya rataye kansu wanda ke mai girma na tsaron ƙasa kuma da buƙata ta ganin cewa cikin su an ɗauki wanda ake ce ma specialist ƙwararri musamman wanda suke da ƙwarya bisa magana Eh, na'ura mai kwakwalwa ko kuma saurin fahimta na irin na'urori na zamani saboda da su ne ake iya haɗa runduna ta musamman ƙara yawan dakarun tsaro da bayar da cikakken horo da samar da nagartattun kayan aiki abubuwa ne da shugaban ƙasar nishar muhammad bazum ya sha alwashin mai da hankula a kansu a yayin da yake gabatar da tsarin jadawalin ayyukan inganta sha'anin tsaron ƙasa wato politik national de la defense wanda ya gabatar a watan oktoban 2021 a makarantar horon manyan hafsoshin soja ecole militaire superior de nishar da ke birnin yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.